Shafin Amazon.com ya kaddamar da wata sabuwar manhaja mai suna Spark da za ta baiwa masu amfani da shafin damar yin baje kolin hajarsu su kuma sai kayayyaki a kan dandalin. Wannan shine karan farko da Amazon ya karkata zuwa kafofin sada zumunta da harkokin kasuwancinsa. Manhajar Spark wadda yanzu haka mutanen da suka yi rijista da Amazon Prime za su iya amfani da ita na ƙara wa mutane ƙarfin gwiwar kafe hotuna da bidiyo kamar yadda ake a fitattun kafafen sada zumunta irin su Instagram da Pinterest. A cewar mai magana da yawon kamfanin Amazon mun kirkiri manhajar Spark ne domin taimaka masu sayayya samo kayayyaki cikin sauki. Da yawa daga cikin masu sayayya a shafin Amazon sun kafe a kafofin sada zumunta suna bayyana farin cikinsu game da yunkurin kamfanin na samar da harkokin kasuwanci cikin salon kafafen sada zumunta na zamani.